sunana Muhammad Ibrahim Gamawa, ɗaya daga cikin almajiran Malam Ibrahim ke. Ba mu labarin abin da ya faru a Zuba inda aka ce mana har an samu asarar rayuka. An yi muzahara an kamo hanya daga cikin garin Suleja. To har aka kai Zuba ba abin da ya faru. An zo karkashin gadan nan da idan mutum ya taho daga Abuja zai hau sama ya fuskanci kubuwa. Aka wuce 'yan sanda suna da mana hannu mu ma muna daga musu hannu. To a kuma daga baya mun ɗan ju mun tsaya muna addu'a za a rufe sai ga motocin sojoji guda uku da suka zo sai suka wuce ba wanda ya daga mana hannu ma ba daga musu ba suna wucewa kuma sun bi wani bai sun juyo kawai sun bude wuta sun harbi mutane da yawa sai da ma gaskiyan magana su harsashen su suka kare sannan suka tafi suka bar wajen Muhammad Ibrahim babu labari lokacin kai kana cikin masu muzahara ne a kware kuwa kware da ni aka yi muzahara sosai da ni aka yi muzahara ya aka yi ka samu ka tsira a to dama ai in ana addu'a ya danganta kana gaba ne ko kana baya don taron jama'a ne in an yi da'ira ya danganta ta inda suka bullo idan suka bullo ta gabas kai kana yamma to sai ka samu koba kawai ka ko ka kwanta ko kuma ka saje da mutane ko da ke ni lokacin ban zo da bakin kaya ba saboda haka la'alla ba wannan dandazon suke duba ba na koma gefe ne amma da yawan mutane sun tsira ai ba mu labarin muzaharar da ina kuka yi niyyar tafiya ko me kuke faɗa lokacin da kuke wannan muzaharar muna tunda kwanan ke a arba'in da suke gabatowa na shahadar Imam Hussein jikan manzan Allah. abinda ba za a rasa ba na cewa a free free zakzaki abinda muke faɗa kenan. Kun yi amfani da wannan damar yadda aka saba dai an fito mu gara eh. ana ambatar waɗannan kalmomi na eh, neman saki Malam Ibrahim. Eh. Yawwa a bi dokar kotu a saki Malam zakzaki an zalunce su Zuwa yanzu ya sakamakon wannan harbe-harben da aka yi. Yanzu dai a gabana ga gawo ke guda shida. mun karɓo gawaki uku daga wajen ɗan sanda a zuba don kwamishina polis ya ce a faɗa mana mu je a karɓo an karɓo sannan kuma ga waɗansu guda uku muna da marasa lafiya guda shida da za a ce amin da asibitoci suka karɓi guda biyu suka kuma ba mu guda shida za su guda takwas kenan sannan su asibitin su ne karɓi mutum biyu wanda harbin ya shiga ta nama ne ya wuce kawai mutum shida yanzu da muke da su duka an harbe su ne a ciki muna shirin kai su asibitin sashen a na jami'ar Abuja. Ah, Muhammad abinda za mu so abinda yake ba da mamaki ba ku kaɗai kuke yin zanga-zanga ba. amma me eh. yasa me yasa me kuke tunani yake sa ku in kuna yin naku ake samun irin wannan rashin rayuka to mu ma da gaskiya ba mu sani ba mu ba mun karya doka ba ne. domin ita zanga zangar lumana an yadda kowa ya yi ta Allahumma ban san dalili ba dalili ko dan waɗansu sun san a gaba sun ce suna so su ga ƙarshen mu la'alla in wani muzahara a ƙasan nan an zalunce shi ko kuma dan wani munasaba na addini to shi yana da yanci ya wannan amma kuma suna kashe mu in muka yi muzahara ba tare da sun ayyana cewa mu ba 'yan ƙasa kasa ba in za mu ci muke gyara sai mu ci awalan su ce mu ba 'yan Najeriya ba ne muka zo cikin Najeriya muke zanga-zanga amma ma dawa mu 'yan Najeriya ne muna da wannan 'yanci su za a tambaya me yasa ɗan shi'a jinin sa yake da arha a wajen sojan Najeriya yasa sojan Najeriya ya tsani ɗan shi'a me yasa gwamnati nan ta tsani 'yan shi'a soja yana ganin ɗan shi'a kawai yake kashewa wayannan tambaya mu ma inda za ku taimake mu ku miƙa musu wayannan tambayoyi to da za mu ji daɗi da yake kun lura irin wannan abun yana faruwa me yasa ba za ku janye yin muzarar nan ne ma a babu janye muzarar muzahara tabbas wannan munasabobi ne da muke yi ba za mu taɓa janye muzahara ba mu ba yadda za a danne mana haƙi ana zalunta mu ko mun in suna tsammanin kisa shi zai hana muzahara to su abin da ya dace shine su zo su hallaka mu gaba ɗaya wallahi tallahi ko da yaro ɗaya ne rage a cikin mu sai muzahara za mu ci gaba da muzahara ko ba za mu daina muzahara ba ma dama ba saki malam ba waɗannan mutane da ake jiran likita ya tabbatar da rasuwarsu duka maza ne ko kuma akwai mata a ciki babu mace a wannan karan dukkan su maza ne guda da daga an tabbatar da su sun mutu yanzu nan a kuma yi tunanin yi musu sutura sannan gaskiya wayanda ma suke da raunuka din lalle yanayin su ba daɗi ma'ana sai an musu aiki kafin a tabbatar da ma me za a faɗa nan yawwa sai an musu aiki kuma ba mamaki a ce da yawan su sun cika gaskiya saboda haka dai al'amarin da ya gaci nan gaci ga kamansa